أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik kamar yadda muka saba na kan karanta sannan a karanta to insha Allah zan karanta wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi dhal hasfi ayyan ghayru ayyin yaqtafi dhal hasfi ayyan ghayru yaqtafi إن يستطل وصل وإن لم يستطل إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل نزر وأبوا أن إن صلح الباقي لوصف مكمل إن صلح الباقي لوصف مكمل والحذف عندهم كثير منجلي والعصر عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب طيب إن شاء الله نظام إيه a satin da ya wuce mun yi bayani kan ayyu muka ce ayyu tana da ahwal guda uku ko dai ta kasance istifhamiyya kamar yadda Allah ke cewa salhum ayyuhum bidhalika za'im ko ta kasance Allah قل ادعوا الله أو ayyan ma ta تدعو فله asma'ul الحسنى ko ta kasance mausuliya kaman ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أما مكتشي مو wacce muke magana a kanta ita ce sai muka ce tana da ahwal guda hudu akwai guda uku daga ciki dukkaninsu mu'arabai ne amma guda ɗaya daga ciki shine bina'i ba mamaki ta kasance mudafa sannan sadru silatiha ya zanto mazkur kamar misali mu ce yu'jibuni ayyuhum huwa qa'imu a wannan hali muka ce i'rabi zamu yi yakan iya na hali na biyu a yanke ta daga idafa kuma ya zanto an cire sadrun silanta kaman yu'jibuni ayyun qa'im shi ma a halin da muka ce i'rabi za hali na uku shine a yanke ta daga idafa ya zanto sadru silanta kuma mazkur yu'jibuni ayyun huwa qa'im ra'aytu ayyan huwa qa'im marartu bi ayyin huwa qa'im i'rabi zai amma hali guda ɗaya wanda za a yi bina'i shine muka ce ya kasance ayyu an takuna mudafa Ya kasance mudafa wa sadru silatiha mahdhuf sadrin silanta kuma ya kasance an cire shi yu'jibuni ayyuhum qa'im a wannan hali bina'i zamu yi yu'jibuni ayyuhum qa'im ra'aitu ayyuhum qa'im marartu bi ayyuhum qa'im to irin wannan hukunci da aka ambato ba ayyu bace kadai take banta da wannan hukunci akwai wasu daga cikin malaman nahwu kamar Khalil ibn Ahmad da su Sheikh Yunus malaman nahwu su suna yin i'rabi ne mutlaq ba ruwansu da wani hali malam ta kasance mudafa ce an ambaci sadarinta ta kasance maktu'a ce an cire silanta ta kasance maktu'a an ambaci silanta ta kasance mudafa an cire silanta duka halayyan nan a wurin su i'rabi suke kai tsaye ba ruwansu ayyuhum أيهم قائم رأيت أيهم Marartu bi ayyihim. kaga mu a wurin mu bina'i zamu yi a wannan hali amma a wurin su Khalil malamin Arut da su malam Yunus ba ruwan su duk a kowane hali i'rabi zai muna fahimta shi yasa Ibn Malik ya cewa wa ba'dhum wasu daga cikin malamai kamar Khalil ibn Ahmad al-Farahili a araba mutlaqan kai tsaye suna i'rabin ayyuni ta tattara waɗannan sharuta ta tattara ba ba ruwansu i'rabi suke yi. muna fahimta to sai muka ce mun ce ayyu tana da halayya guda hudu akwai halayyan da akan iya cire sadarinta akwai halayyan kuma da ba iya cirewa in ka so ka cire in ka so ka tabbatar to irin wannan hukunci ba ayyu kaɗai take banta da shi ba a'a akwai wasu daga cikin sunaye asma'ul mausul su ma kana iya ba su hukunci irin na ayu misali kamar inda Allah ke cewa wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa huwa allazi sama'i ilahun ana an cire sadr asalinsa wa huwa allazi huwa fis sama'i ilahun amma sai aka cire sadr wato zai maka bayanin cewa hukuncin da muka ambato na cire sadru sila bai keɓanta da ayyuka ɗaya ba a'a suna in dai ismul mausul ne kamar yadda za ka iya cire sadri na ayyu za ka iya cire masa wa huwa alladhi fi sama'i ila ja'a alladhi huwa qa'im ja'a alladhi qa'im ka ambaci sadr ka kuma cire sadr wato hukuncin ba da ayyu yake banta ba muna fahimta malamai طيب ko akwai gumut طيب shi yasa ibn malik ke cewa wa fi dhal haqqi ayyan ghairu ayyan yaktafi akwai taqdim da ta'khir a wannan magana wa fi dhal haqqi a cikin irin wannan cire sadrin sila a cikin irin wannan cirewa ghairu abinda ba ayyu ba daga cikin asma'ul mausul yaktafi ayyan yana bin bayan ayyu wurin ɗaukan hukunci irin na ayyu muna fahimta wa fi hasfi a cikin cire sadru sila ghairu ayyin abinda ba ayyu ba daga cikin asma'ul mausul yaktafi ayyan yana biye wa ayyu ma wurin ɗaukan hukunci ya'ani kamar yadda zaka tafiyar da ayyu inda wani abu ne wanda ba ayyun ba zai ɗauki hukuncin ma irin na ayyu muna fahimta malamai kai amma akwai sharaɗin da shi kuma suka sanya masa dole ya kasance sa mai tsawo ce ma'ana mai tsawo ta kasance jumla jumlan nan ismayya au fi'layya in ta kasance da tsawo to shikenan zaka iya tabbatar da shi zaka iya sa misali kamar ka ce ja allazi huwa abuhu muntaliq ja allazi huwa abuhu muntaliq kaga akwai sadru sila a wurin nan ja allazi huwa abuhu muntaliq kana iya cewa ja allazi abuhu muntaliq muna fahimta shine idan ya zanto sila din ta yi tsawo to kana iya cire sadru amma idan ba ta tsawo ba bai halarta ba sai dai a wurin kufawa su kufawa ne suka ce ai ko ta yi tsawo ko ba ta tsawaita ba kana iya cire sadr kamar misali suka ce ja alladhi qa'im sila a wurin nan karama ce ja alladhi qa'im su a wurin sun ce kana iya cewa ja alladhi qa'im duk da kasantuwan sila din ba ta yi tsawo ba dan mun ce muna so ta kasance jumla jumlan nan ko ismiya ko fi'liya amma a wurin suka ce a kana iya ce ja allazi qa'id me ya hujjan ku suka ce wai an karanta qaulullahi ta'ala tamaman ala allazi ahsanu tamaman ala allazi ahsanu sai suka ce to ahsanu yani khabar ne li mubtada'in mahzuf taqdiruhu tamaman ala allazi huwa ahsanu duk da kasantuwan ba jumla bace sila din amma kuma gashi an cire sadarinta منا فهمتها زوكا ساكا استدلالي لقول الشاعر لا تنوي إلا الذي خير لا تنوي إلا الذي خير فما شقيت إلا نفوس الأولى للشر ناونة محل شاهد لا تنوي إلا الذي خير ويأسل إنسا لا تنوي إلا الذي هو خير أنت صدر الصلة ضد كسنتون صلة بطوغة لتبقى muna fahimta malamai shine ibn malik ke cewa wa fi dhal hasfi ayyan ghairu ayyan yaktafi in yustatal waslun idan ya zanto shila in nan ta tsawaita idan ya zanto ta tsawaita to kana iya cire sadr sila ja alladhi huwa fi dari kana iya ce ja alladhi fi dari ja alladhi huwa indak kana iya ce ja alladhi in ta yi tsawo kana iya cirewa wa in lam yustatal idan ko ba a tsawaita ta ba fal hasfu nazrun cire sadru sila kaɗan ne ba mai yawa ne. kaɗan ɗin kuma a wurin kufawa sun ce kana yace ja allazi qa'im tamaman ala allazi ahsan la tanwi illa allazi la tanwi illa allazi khairun zaka iya cirewa a wurin ko ta tsawaita ko bata tsawaita ba a wurin su amma mu a public agenda a wurinmu, ya ce illam yustatal falhasfu nazrun in ba tsawaita sila ba to cire sadurin sila din nan nazrun kaɗan ne wa abau malaman nahu sun ƙi an yuktazal a yanke sadurin sila yaushe ne suke ƙin a yanke sadurin sila idan ya zanto abin da ke bayanta zai iya inganta ya kasance silatul mausul bai dace ka cire sadrul sila ba misali idan ka ce ja allazi huwa abuhu fi ja allazi huwa abuhu fi dar kaga idan idan ka cire huwa abuhu fi zai iya zama sadrus zai iya zama silatul mausul ko ba zai iya ba zai iya zama tun da shi ma jumla ne mufida muna fahimta to idan ya zama na cewa in salu halbaki in abin da zai rage bayan an cire sadru sila zai inganta ya zama silatul mausul to bai dace ka cire sadru sila ba dalili saboda ba za a iya gane an cire wani abu ko ba a cire ba misali kana iya cewa ja alladhi huwa indak kana iya cewa ja alladhi a wannan hali bai dace ka cire huwa ba saboda in ka cire ba za a iya sanin an cire wani abu ko ba a cire ba ja allabi huwa fi kana iya cewa ja allabi in ka cire ba a iya sanin ka cire ko baka cire ba ja allabi huwa abuhu muntaliq kana iya ce ja allabi in ka cire in baka cire ba ba za a iya sani ba saboda abin da ya rage bayan an cire sadur sila zai iya kasantuwa shi da kansa silatul mawsuf don haka wannan hali bai dace a cire ba muna fahimta shi sa wannan maganan wa abau an yuktazal sun ki a cire yaushe ne suke ki a cire sadur sila in saluhal baqi li waslin mukmil idan abin da ya rage bayan an cire sadur sila zai inganta ya kasance wanda zai cika mana magana ta kasance cikakka bai dace a cire sadur sila ba muna fahimta malamai hmm. idan muka ce ja allabi huwa abuhu muntalik muka ce in kace in ka cira huwa abuhu muntalik yasahu an yakuna silat al-mawsuf zai iya kasancewa shi ma silat to in abin da ya rage bayan an cire sadr sila zai iya kasantuwa silatul mawsul bai dace a cire sadr sila ba wato anan misalin bai dace ka ce ja allabi abuhu muntalib ba sai dai ka ce ja allabi, dole ka tabbatar da huwa abin da sai ka tabbatar da ita domin ita ce sadru suna in ka cire ta a wannan mautuni abin da ya rage bayan an cire ta shi kanshi zai iya kasantuwa sulatul masul to ba za a iya ganewa ba me ka cire an cire ko ba cire ba sabani idan ka ce ma ana billazi qailul laka su'an kaga anan sila ta yi tsawo ma ana billazi qa'ilun laka su'an sila ta yi tsawo kana yace ma ana billazi huwa qa'ilun laka su'an kana yace ma ana billazi kaga anan sila ta yi tsawo shine aka ce in yusataru an baka zabi amma wuya bai idan ka cire sadru sila abinda zai rage in zai iya zama silatul mausul bai dace ka cire ainihin sadru sila ba misali idan ka ce ja allabi fi dari ina silatul mawsul a ba satru sila ba silatul mawsul na fi dari shine silatul mawsul طيب in ka ce ja allabi huwa fi dari ga satru sila huwa to da samuwansa da rashin sa jumla ta istiqama ko ba ta yi ba to shi ne muka ce a wannan hali bai dace a cire shi ba saboda in ka cire shi abin da zai rage da kansa ya sahu an ya kuna silatul mawsuf don haka irin wannan hali bai dace ka cire da sila ba don za ka rikitar da mai saurare shin an cire wani abu ko ba a cire ba ka fahimta to shine ke cewa in sanu halbaƙi in abin da ya rage bayan sadrul sila ya inganta liwaslin ya kasance zai iya haɗa magana Mukminu cikakka bai dace a cire shi ba wal hasfu indahum kathirun munjali amma kuma cire wato domirul a'id yanzu ya tashi daga kan maganar sadru sila yanzu yana magana kan a'id don kun san dama mun ce alismul mawsul maftaqara ila al-a'id Cire duk abin da yake neman damirin da zai koma gare shi kuma amma muka ce ah, wa kulluha yalzamu ba'dahu sila ala damirin la'iqin mushtaq kowanne su dole kunshi ala'id to yanzu mana magana akwai halin da malaman nahu suke ganin cewa ya inganta a cire a'id da yawa da yawa ya inganta misali idan a'id ya kasance maf'ulun bihi ne misali inda Allah ke cewa wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhidhuka ko in yattakhidhunaka illa huzwa a hadha alladhi ba'atha Allah rasula akwai a'id a wurin wanda aka cire shi takdirin sa a hadha alladhi ba'athahu Allah rasula amma sai aka cire a'id a'id in ka tashi i'rabi anan me mawqif din sa maf'ulun bihi don haka idan a'id ya kasance maf'ulun bihi malamai suna ganin a cire shi da yawa wannan an same shi a cikin larabci na ra'aitu alladhi darabtu fi dari ra'aitu alladhi darabtu fi dari asalin sa yake darabtuhu fi dari kaga a'id ya koma gare shi amma sai ce ra'aytu alladhi darabtu fi duk sanda a'id ya kasance maf'ulun bihi malamai suna ganin a cire shi ba laifi bane don an an samu cire shi da yawa a cikin harshen laraba kana fahimta Allah yana cewa zarni wa man khalaqtu takdirin saya khalaqtuhu wahida na halicce shi ina mai ni kadai ko kuma shi yana mai shi kadai ina a'id aure an cire shi ai shi a'id din nan in baka manta ba a farkon tale tale mun ce ko dai kasance malfuz ko ya kasance malhuz eh, malhuz ne ba wato a zahiri an cire shi amma a ma'anance yana nan <laughs> ka fahimta yi a can cikin suratu yasa Allah yana cewa a مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون يفرق معايا ألم يروا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون طيب تقديري سأقول تقديري يا هيك نعم مما عملته أيدينا ha'un ɗin na ya zaka rabi ta maf'ulun bihi ce kaga a'ida ce amma an cire ta to da haka irin wannan yana da yawa kwarai da gaske a cikin harshen larabci na eh shi ne domirin da ke komawa ismul mausu daga tasjilatu sunna dan uwanku a musulunci abu abdurrahman daraktan fizilatu sunna shi ne ɗauku muku wannan wato littafi wanda ake karantawa na alfiyatu bin malik wanda malam hamis yakinsa a kunan prp tudun wada wato unguwan sanusi kaduna wannan shi ne kaset na goma sha ɗaya idan kana neman jaren gidan kasusuwa ɗin malam buga lamba 75 15. insha Allahu banda wannan akwai kasat na balaga kuma da ake yin ta ita ma jeren giyan kasusuwa din a yanzu muna kasat na takwas dan uwa wanne kake so kai kokari ka buga wannan lamban insha Allahu zaka samu wannan kasusuwan da kake bukata Abu Abdurrahman Yahya bin Yunus bin Ali الكنتوغروي السلام alaikum. عليكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبعد يوم كمر كل الله يساك داود مو cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiyatu ibn malik a wancan satin mun yi bayanin man da ma da al muka ce dukkaninsu sukan iya zamo asma'u al-mausula banda al wacce za mu yi magana ta a nan gaba sannan muka yi maganan allati a wurinmu muka ce tana daidai da zatu a wurin ƙabilar toyi sannan muka ce allati a wurinmu yana daidai da zawatu a wurin sannan muka yi bayanin za muka ce yana iya kasancewa ismul mausul amma da sharaɗin man kuma ya gabace shi sannan sharaɗi na biyu matuƙar an rarraba su amma idan aka game su ya zanto an sarayar da man koma aka game to a wannan hali zai kasance ismul istifham to yau insha Allahu kamar yadda muka saba mukan karanta sannan a karanta zai mana bayanin sauran sharuɗa waɗanda suke wajaba akan jumla almausuliyya ko kuma akan ismu almausul zan karanta insha Allah sai a karanta wa kulluha yalzamu ba'dahu silah وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل كمن عند الذي وصفة صريحة صلة ال وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم تضف حي كما وحرفت ما لم تطف وصدر وصلها ضمير انحذف وصدر وصلها ضمير انحذف فإن شاء الله زامو دس آية أنا ده بيت دكينا يتعلق بما بعده طيب أم إذا بقى من تابع مكتي الاسم الموصول هو ما افتقر إلى أعد duk abin da ke buƙatan wani abu wanda zai koma gare shi ana kiran shi ismul mausul wannan a'id wannan domiri da zai koma ma ismul mausul dole ya kasance ya yi daidai da ismul mausul bi ma'ana idan ismul mausul ya kasance mufradi ne muzakkar dole wannan domiri ya kasance mufrad muzakkar idan ismul mausul ya kasance musannal muzakkar dole wannan domiri ya kasance musanna muzakkar haka nan ya kasance mu'annasa dole wannan domiri ya kasance mu'annasa. misali idan ka ce ja allazi ra'aituhu hu dinnan domiri ne a'id ya'udu ala alaman. allazi kun ga yayi daidai da shi allazi ismul mausul lil mufrad al muzakkar sannan hu in nan dole kasance ya yi daidai da ismul mawsul da za ka ce ja alladhani sai ka ce yaya ra'aituhuma domin ya yi munasaba ya yi daidai da ismul mawsul da za ka ce ja alladhina sai ka ce ra'aituhum da za ka ce ja a lati sai ka ce ra'aituha da za ka ce ja a lati sai ka ce eh hunna ashe kenan kun ga dhamirul a'id dole ne ya kasance yayi daidai da ismul mawsuf muna fahimta malamai shine ibn malik ya cewa wa kulluha dukkaninta wato duk jumla almausuliyya yalzamu ba'daha ko yalzamu ba'dahu sila dole yana zuwa bayan asma'ul mausula akwai abin da ke lazinta wanda ake ci da shi silatul mausul silatul mausul din nan ko ala damirin la'iqin mushtamila dole ne ta kunshi damiri wanda yayi daidai da ismul mausul domin kusa in an samu ismul mausul akwai abubuwa guda biyu dole a samu silatul mausul sannan dole a samu damir al'a'id ita silatul mausul ita ce jumlan da take tsayuwa bayan ismul mausul misali ina ce ja allazi ra'aitu allazi za mu ce ismul mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il ra'aitu za mu ce fi'il wa fa'il wa maf'ulun bih haka ne sai mu ce alha'u din nan dhamirun a'id ya'udu ala ismil mausul ko ya'udu ala allazi duk wanda ka faɗa daidai sai ka dawo kuma ka ce ورأيته جملة رأيته صلة الموصول لا محل لها من العراق أشيك أن الدق إندي أكسامو اسم الموصول دولة أساموها توصيلة الموصول إن دولة تكونش ضمير دزي دي دي دوا ده اسم الموصول منا فهمت جاء الذي رأيته جاء اللذان رأيتهما جاء الذين رأيتهم جاءت اللاتي رأيتهن رأيتهن شنو صلة الموصول كون ننسو إنكو كالوراء يكون شي ضميري وان دي دي دي دا اسم الموصول شيني ابن مالك يتشوى وكلها دك أسماء الموصول يلزم بعده صلة silatul mausul tana lazimta bayan ismul mausul me shar'inta mustamilatin dole ta kasance kunsanciya ne ala domirin akan wani domiri wakilin suna la'iqin wanda zai yi daidai da ismul mausul muna fahimta malamai Hai. yanzu zai mana bayanin silatul mausul silatul mausul malam ko dai ta kasance jumla ko ta kasance shibhul jumla jumlan nan ko ta kasance ismayya ko ta kasance fi'layya shibul jumla ko ya kasance zor, ko ya kasance jarul majrur jarul majrur misali kamar ka ce ja allazi fi dari ja allazi kaga allazi ismul mawsuf fi dari jarul majrur shine kuma silatul mawsuf muna fahimta haka kana iya cewa ja alladhi indaka indaka zarf ne shine kuma me al mawsul ashe shibhul jumla zarf ko jar al majrur yakan iya kasancewa al mawsul haka kuma al jumla al fi'liyya ko ismiyya suna iya kasantuwa silatul mawsul misali kamar kace ja alladhi ra'aytu ra'aytu jumla fi'liyya ce ko ismiyya mun ce a karatun mu na ɗan an ɗinnan da ya wuce shi ita ce me suratul mawsuf kaga suratul mawsuf anan ta zo jumla ce fi'liya tana kuma iya kasantuwa ismiya kaman ka ce ja alladhi ibnuhu kufila ja alladhi ibnuhu kufila ko kuma ja alladhi ibnuhu makfulun wannan da aka ɗauki nauyin yaron sa nan ya zo إن كتاش الإعراب ذاك جاء فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع جاء الذي ذاك ابنه كفل ابنه مبتدا وهو مضاف والهاء مضاف إليه إن كان سن اختصار إن كان سن تطبيق ضمير بارز متصل باسم مبني على الضم في محل جر مضاف إليه مكفول شيني خبر مبتدا جاء الذي ابنه مكفول fahimta sai ka zo ka ce wal jumlatu fahimta kun ga ashe jumlar fi'liyya tana iya tana sannan kuma shibul jumla zarf ko jarul majrur yana iya kasancewa shi ma sharaful mawsuf muna fahimta malamai kenan mun gane cewa duk sanda aka samu ismul masu dole a samu ad-damirul a'id damirul a'id dole yayi munasaba yayi daidai da ismul mawsul baya ga duk wannan sai mu samuwa wa silatul ita kuma abadan la mahalla laha min al-i'rab muna fahimta malamai shine ibn malik ke cewa wa jumlatun kaga jumla jumlan nan malam ismiya ce ko fi'liya Au shibhuha ko kuma shibhul jumla Zo ne malam ko kuma jaro majrur allazi wusil bihi shine wanda ake hada shi da ismul mawsul ma'ana shine ke kasantuwa silatul mawsul muna fahimta ba sai buga maka misali kamar ka ce man indi man indi waye a wurina kaga man اسم الاستفهام عنديكما شيني ذاك شيء واتو خبر مبتدا كو متعلق متعلق بمحذوف خبر من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا عندي ذاك شيء ظرف متعلق بخبر محذوف تقديره مستقر او كائن يعني أفلس من مستقر عندي أنا فهمت كما مثال كتير محمد في الدار غالبي إرام إن أكرمت دم في الدار شبه الجملة في محل رفع خبر مبتدا أما أصح الإعراب ذاك محمد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة الظاهرة يعني مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة الظاهرة إن كتب فيه حرف جار addari ismu majrurun bifi wa alamu jarihi al-kasra zahira fi akhir sai ka zo ka ce wa shibhul jumla muta'alliqun bi mahdhufin khabar ko muta'alliqun bi khabarin mahdhuf taqdiruhu ka'in aw mustaqir asalinsa muhammadun ka'inun fi ko muhammadun mustaqirun fi to irinsa ne man indi يعني من استقر عندي ko man مستقر عندي muna fahimta kun ga ga mubtada ga khabar ko kuma ga mubtada ga muta'alliqun bi khabarin mahdhuf muna fahimta طيب haka kuma a allazi ibnuhu kufil allazi shine ismul mawsul mubtada al-awwal ibnuhu mubtada usani kufil kuma shine zamu ce da shi فعل ماضي للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب سيكتي والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدا والجملة الفعلية نكفل إن أي أصل إنسا الذي ابنه كفل ببيع هنكلي منشي الذي مبتدا الأول ابنه مبتدا الثاني مباشرة كما تدا من سامو خبر مسامي دا من سامو مبتدا مسامي to sai kasance abin da ke gaban mu fi'il ne sai mu ce abin nan kufila fi'lul madi mabni lil majhul مبني على الفتح لا محل له وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره كوكما متي ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو تنا متي مبني للمجهول نعم a shi da muka ce eh sai muka ce wa na'ibul fa'il damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa na'ibul fa'il kana fahimta طيب yanzu abubuwa kusan uku ne ga mubtada'ul awwal ga mubtada'ul sani ga khabar kuma sai kasance fi'il sai ka ce wal jumlatul fi'liyya fi mahalli raf'in khabarun li mubtada'i thani ومبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر لمبتدا الاول والجمله الاسميه صله الموصول <laughs> هو فهمت ولا ايه <laughs> تو اشيك كده نكون غا نعم مكتي الذي مبتدا الاول ابنه مبتدا الثاني كفل فعل الماضي للمجهول مبني على الفتح لا محل له ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ الثاني ومبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر لمبتدأ الأول والجملة الاسمية جيرن جوانمت جبعنا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب mun fahimta malamai kenan mun fahimci shibul jumla zarf ne jar wal majrur ne jumla fi'liya ismiya kowannen su yana iya kasantuwa salatul mawsul mun fahimta malamai طيب yanzu sai al al idan ban manta mun ce ita ma tana iya kasancewa harfu al mawsuf yani harafi na mawsul amma sharadin ta ta kasance cikin ɗayan abu uku ko dai ismul fa'il ko ismul maf'ul ko as-sifa al-mushabbaha as-sifa mushabbaha ita ce muka ce sifan da take lazimtan mutum fiwala wala hayati kamar mu ce hasan qabih tawil qasid dan gajere bai zama dogo dogo kuma bai kasancewa gajere muna fahimta misali kamar ka ce ja'a ad-daribu akahu ra'aytu al-madruba akuhu ja aljamilul wajh mai kyan fuska ya zo domin jamil din nan sifa ce mushabba in mutum kyakkyawa ne abadan kyakkyawa ne in mummuna ne abadan mummuna ne muna fahimta but idan ka tashi zaka ce ja'a dharibu akahu ja'a zaka ce fi'l madi mabni ala al-fath al zaka ce harfu mawsuf muna fahimta dharib zaka ce ismul fa'il ja'a dharibu اسم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على أنه فاعل كوكما الضارب كتير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو اسم الفاعل يعمل عمل الفعل اسم الفاعل هنا أيكي إذن أيكي فعلي سكتي أخا مفعول به منصوب بالألف نيابة عن لأنه من أسماء على الستة وهو مضاف والهاء مضاف إليه سيكا سوكا تشيه وجملة ضارب أخوه وضارب أخاه صلة موصول لا محل لها من العراق نعم اسميتي ايه اسميتي جملة ضارب أخاه إن إتتي صلة لمرسول الإنن إن عندك جاء كمان كتير جاء الذي daraba aqahu kagan kace ja allazi daraba daraba aqahu din na ita cewa to haka in ka dunkule kace ja ad aqahu al din na ita ce harfu mawsul sai kace wa jumlatu daribu aqahu silatu mawsulin la mahalla laha haka kaman kwatan kwaci kace ra'aytu al-madruba aquhu ra'aytu fi'l al harfu mawsul مضروبة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو اسمه كوكو وهو آه وهو آه اسم مفعول يعمل عمل الفعل اسم مفعول يعمل عمل الفعل طيب in كسامو اسم المفعول maf'ul abin da ke biye masa yake kasancewa a in muka samu ismul azam azim yani in muka samu ismul maf'ul abin da ke biye masa zai kasance marfu'un ne ala annahu na'ibul fa'il azim don suna ɗauko shi daga mabniyun ne lil majhul fa'il sai mu ce akhu ana ga ya zama rabin sa naibul fa'il marfu bil min niyabatan an li'annahu min wa huwa min طيب bayan ka gama asma isit wa huwa me mudaf wal ha me kaman ka ce ne ra'aytu alladhi duriba akhuhu kaga misali ya fito karara in ka ce ra'aytu alladhi duriba dama ba za ka ce akahu ba sai ka ce to kaman ka ce sai ka ka ce wa jumlatu madrub akhuhu صلة موصول لا محل لها من الإعراب نعم na'am eh sila ne ba dole ne na'am kana iya cewa ja'a daribun akahu ya canza salo ja'a daribun akahu ja'a madrubun akuhu ba lalle bane amma idan al ta shiga masa an din zai zama harfu mawsul jumlar da ke bayansa silatul mawsul muna fahimta malamai ai inna mun ce sharadinta ta shiga wa ismul fa'il ismul maf'ul sifa ba ta shiga wa azarf ba ta shiga wa fi'li mudari sai a darura shi'ri shi yasa ibnu malik ke cewa wa sifatun sarihatun sifa bayyananniya silatu al ita ce sila mausul na al wata sifa ce bayananniya ismul fa'il ismul maf'ul sifa mushabba ita ce sifa zaka ce ita ce silatu mausulin na al muna fahimta wa kaunuha kasantuwanta kuwa ita wannan sila ɗin ko kuma al bi mu'rabil af'ali a cikin fi'ili wanda yake mu'urabi ne qalla kaɗan ne wani fi'ili ne murabi ya'ani ba ta shiga wa fi'ili mudari sai kaɗan darura shi'iri wato sharaɗinta ta shiga wa ismul fa'il ismul maf'ul sifa mushabba amma samuwanta a cikin fi'ili mudari'i ko a cikin zarfi ko a cikin wani abu daban wannan kaɗan misali kamar samuwanta a cikin fi'ili mudari mawaƙi na cewa ma anta bil hakami turda hukumatu walal asiri wala ذي الرأي والجدل محل شاهد شنو ما أنت بالحكم ترضى ترضى إن فعل مضارع أما سيكاو ألف دلام شيسا ابن مالك تمكا وكونها كسنتوان المؤربي قال كدني ba a samu sai daurar shari'a haka kuma cikin zuwanta a cikin zarfi ba ta zuwa sai cikin daurar shari'a kamar yadda ma iya cewa man la yazalu shakiran alal ma'a fa huwa harin bi zati sa'a wai duk mutumin da bai gushe yana gode wa Allah bakan ni'imominsa to shi ya cancanta da wata ni'ima da falala da yalwa wato wace ma'abuciyar fadada mahallu shahid man la yazalu shakiran ala al ma'a kaga ma'a ma'ahu sai ya shiga mata dalib da lam wanda bai halatta ba ya shigar ne amma a cikin darura haka kuma shiganta a cikin ordinary suna wanda ba ismul fa'il ba ba ismul maf'ul ba shi ma abu ne tsoron shari'a min alqawmi rasulullah fihim lahum danat riqabu bani ma'ad min alqawmi rasul rasul ba ismul fa'il bani ba ismul maf'ul bani suna ne hakan amma kasantuwan shiganta a wannan wuri darura ne shari'a don haka zamu fahimci al sharaɗin kasantuwanta ta kasance harfu mausul dole ta kasance sifa sariha ko ismul fa'il ismul maf'ul ko kuma sifa mushabba muna fahimta malamai طيب sai gashi kuma za mu shiga babun ayyu ayyu tana da isti'malat guda uku ko ta kasance shartiyya kamar inda Allah ke cewa قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله duk ta yadda za ku kira sharaɗi Allah shi ke da kyawawan sunaye kaga anan ayyu ta zo sharaɗi takan iya zamana kuma wato istifa salhum ayyuhum bi waye a cikinsu wanda yake jagora istifamiya ce ana tana iya kasancewa mausuliyya ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا كاغا شرطية استفهامية موصولية أنا قلت زامي مقالة كانت موصولية موصولية نن تنادى أربع حالات حالية قد أهدو أكو دا تكينسو أنا مسو إعرابي أي daga ciki shine mabniyu in ayin ta kasance mausula tana da halayya guda hudu uku daga ciki mu'rabai ne ɗaya ne ta ake bina'i akwai abin da ake cewa Sadur sila Sadur sila ƙirjin hadawa wato shine mubtada misali kamar ka ce ra'aitu ra'aitu koko ja'a ayyuhum huwa afdalu ja'a alladhi ayyuhum huwa afdalu muna fahimta ja'a ayyuhum huwa afdalu tayyib a cikin nan ayyu mun ce tana da halayya guda hudu akwai halin da za ta kasance mudaf da mudaf ilai sannan kuma a ambato sadarinta wato mubtadanta ya kasance mazkur misali kama ja'a ayyuhum huwa afdalu kaga ayyu ana mudaf ne ko kuma me mudaf ilai sai muka ce huwa afdalu huwa innan shi ake cewa sadru sila ma'ana sadru sila kirjin hadawa shine mubtada akwai halin da yakan iya zuwa kuma huwa din ba zai zo ba misali na farko mun ce jaa ayyuhum huwa afdalu sai ka ce ra'aitu ayyahum huwa afdalu marartu bi ayyihim huwa afdalu a wannan halin mu'rabi ne yaushe ne mu'rabi idan ayyu ta kasance mudafa ya kasance kuma sadarinta wato mubtada kenan dan ambato shi a wannan halin mu'rabi ne hali na biyu ya kasance an yanke ta daga idafa sannan kuma ba ambato mubtada din ba an yanke ta daga idafa sannan ba ambato mubtada ba to a wannan hali ma za mu irabi ne kamar ka ce ja a ayyun afdalu kaga ba mu ce ayyuhum ba ba mu ce huwa afdalu ba mun yanke ta daga idafa sannan ba mu ambato mubtada'in ba sadru abin nan silatiha ba mu ambato shi ba don haka sai ka ce ja a ayyun afdalu ra'aitu ayyan afdalu marartu bi ayyin afdalu muna fahimta malamai hali na biyu kenan na farko muka ce za a mata idafa za a ambato sadarinta na biyu za mu yanke ta daga idafa za mu share sadarinta hali na uku za mu yanke ta daga idafa amma za mu ambato sadarinta misali ja'a ayyuhum huwa afdalu ra'aitu la ayyun huwa afdalu ra'aitu sai mu ce أيا هو أفضل مررت هو أفضل هل إنه كنا duka waɗannan muka ce irabi za ka yi malamai muna fahimta ya kasance ta kasance mudafa hali na farko mu sadarinta hali na biyu kasance mun yanke ta daga idafa mun share sadarinta hali na uku mu yanke ta daga idafa amma duka waɗannan halayyar malam yi irabi hali ɗaya tak na ƙarshe guda na hudu wanda shine mabniyun ya kasance ita innan nan an yi mata idafa sadarinta kuma an cire shi kamar misali ka ce ja ja'a ayyuhum afdalu yi mata idafa ka share sadarinta to a wannan hali bina'i za ka yi duk yadda ta zo mabniya ce amma kuma ismi ne mausul kar ka manta ismul mausul ne amma mabniyun a dhal في محل جر كود مضاف إليه في محل كود منصوب هكذا أما ذاتك سنجي مبنية سيكتي جاء أيهم أفضل رأيت أيهم أفضل مررت بأيهم أفضل منا فهمت شيني ما إيكي تيوا إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل بيش ce بقى سبب أنا مبنية ميسا تكتن مبنية أني متى إضافة an share sadarinta zai mun fahimta malamai ne ibnu malik ya cewa ayyun kaga ayyu ta bangaren kasantuwan ita ma ce kama kamar ma din nan ne da muka ambatar muka a baya wanda muka ce ma ita ma tana iya kasancewa ismul mawsul amma al aglabu fiha an takuna li ghairiha aqil ayi amfani wa mara hankali da ita to kamar yadda ka ga ma wurin aikin mausuli haka ayyu take ayyun kama wurin aiki wa uribat amma sai dai abin da ke bambanta ma da ayyu ma da'iman wa abadan mabniya ce amma ayyu wa uribat ana yin irabinta yaushe ne zaka irabinta malam malam tudaf matukar ba a yi mata idafa ba wa sadru wa wasliha kuma bai zama sadirin kirjin hada ta ba Damirun bai zama wani damiri ba ne in hazab wanda yake an share shi ba wato ma'ana in kai mata idafa ya zanto wannan damirin nata an share shi a wannan hali ta kasance shine damirin da ke koma ma ismul mausul a akwai mana min allazi amilat ka manta ma wa man wa ma wa al tusawi ma zikir wa hakaza zu inda tayyi'in shuhir bala ya manta har ma har ma muka ce ma al aktsaru fiha an tusta'mala li ghayri al aqil amma aksar ne yasahu an takuna lil uqala وضربنا لكم الأمثال eh wala don haka mimma ai minal ladhi amilatu aidina to amma sharaɗinsa ya kasance maf'ulun bihi ne ya kasance kuma ya haɗu da fi'ilin mubasharatan amma yanzu akwai rabuwa ko ya saba wa sharaɗi la yasihhu hasbuhu dole ya kasance maf'ulun bihi ya haɗu da fi'ili sannan abu na biyu ko kuma domirin ya haɗu da sifa sifa ɗin nan kamar ismu alfa'il kamar ka ce addirhama ko addirhamu ana mu'tikahu ko allazi ana mu'tikahu dirhamu allazi ana mu'tikahu dirhamun kaga ga ismul mawsul yazo allabi ana mu'tika mu'ti ala wazni me mu'til ismul fa'il ne to in ka duba shi hakin magana allabi ana hu dirham na eh, ai abinda muke magana mun ci a hali biyu yana yawaita a cire al'aib hali na farko in ya kasance maf'ulun bihi ya kuma kasance muttasil bil fi'l hali na biyu idan ya hadu da ismul fa'il ismul fa'il din da ya amalu amal al fi'l alladhi ana mu'tikahu kaga mu'ti ismul fa'il ne ya amalu amal al fi'l kana fahimta mu'tika wa huwa mudaf al-kaf mudaf ilayh ha'un din can kuma maf'ulun bihi idan kuma kaso kana iya cewa ismul fa'il ya amalu amal al fi'l al kaf maf'ulul awwal al ha ya thani saboda a'ta yata'adda ila maf'ulain ithnain kana fahimta idan kaso kana iya cewa alladhi ana mu'tika dirhamun yawa a cirahu saboda ya haɗu da mai a wurin nan ismul fa'il don haka idan ya haɗu da ismul fa'il ko ya kasance maf'ulun bihi cire shi a yayar larabci abu ne wanda ya yawaita in kai ba a ce da kai dami wa in tushda wa nunu in tushda fala malama babu ce da kai dami babu zargi muna fahimta malamai shine ibnu malik ke cewa wal hasfu cire a عندهم أو لما لما نحو كثير يا يويت منجلي بيننني في عائد أتكين ضميري ميكوما متصل wanda yake ya haɗu da fi'ili in tasab in ya kasance maf'ulun bihi in ya kasance maf'ulun bihi bi fi'li ya haɗu ya kasance mafulun bihi ko dai da fi'ili ne a hadha alladhi ba'athahu Allah rasula mimma amilatu aidina zarni wa man dukkanan nan an ci tira haur gaba daya kaga ya hadu da fi'ili sannan kuma mafulun bihi ne aw wasfin ko kuma sifa shine ismul fa'il alladhi ana mu'tikahu dirhamun alladhi ana mu'tika dirhamun da ha'ul ga ta kuma mun cire ta saboda ya haɗu da fi'ili misali kamar ka ce kamar narju haɓ, kamar wanda muke kwaɗayin kyautansa ya haɓ, mutum ne mai yawan kyauta daga lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u da kaman wahab man narju yahab wannan da muke kwaɗayin samun wani abu a wurinsa yahab yana da yawan kyauta akwai takdirin abin da aka ci da wurin man Allah ta'ala man narjuhu kaga idan ka duba narjuhu ha'un mai mawqifin tawil maf'ulun bihi sai aka cire ta da ya habuhu ai ba shi bane a'id eh narjuhu shine a'id eh eh malamai mun gane to wannan shine khulasan darasin eh akwai tambayoyi wato darasin a cuccuɗe yake a mummurɗe eh na <laughs> eh alaikum salam munjali bayananne falamma tajalla rabbuhu lil jabali walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a eh bayyana ko fita alaikum salam eh marfuwa ba eh dama abin da yasa tazo da sukuni ana ai saboda yace fi a'idin muttasilin in intasab bi fi'li na wasfin kaman narju ya eh ka duba manzuma dole ita tana munasaba da shatrul awwal ne ka fahimta yi eh na <laughs> <laughs>

abinda muka ce a baitin farko zalhasfu abin nan wa ba'duhum a'raba mutlaqan wasu daga cikin larabawa suna i'rabin ayyukai tsaye wa fi zalhasfi a cikin irin wannan cire share sadru sila ghairu ayyin yaktafi ayyan in yustatal wasf abinda ba ayyu ba yakan zama kama da ayyu wurin ɗaukan hukuncin shafe sadru sila kamar ka ce ma ana billazi qa'ilun laka su'an ma ana billazi qa'ilun laka su'an kaga akwai sadru sila wurin ya yake ma ana billazi huwa qa'ilun laka ka gani ko kana fahimta in yustatal nan wasu ne yi tsawo kana fahimta wa in lam yustatal idan ko wasali sadru abinda silatul mawsul ba ta da tsawo to ba a shafewa dalili kuwa abin da ba a shafe shi saboda wato ba ana son in ma'ana idan ya zamo gajere abin da aka samu larabawa mafi yawanci suna yi suna tabbatar da satur sila ba su shafewa sai a wurin kufawa kana bai da magana sai muka sake zo muka ce wa abau an yuktazal har wa yau suna ki a share sadur sila ba tiƙa da warwara ba ne ka fahimci magana suna ƙi a share sadru sila yaushe ne in cire shi abinda zai rage bayan an shafe shi shi kanshi zai iya kasantuwa sulatul maso sabanin magana da muka yi a farko idan ka ce ma ana billazi qa'ilun magana ta cika ni ba ni bane na ce me ka fahimta ai sabanin kace ja allazi huwa abuhu muntaliq idan ka share huwa a wurin in ka share huwa a wurin jumla abinda zai rabu ya zanto a baya shi kanshi yana iya kasantuwa sulatul mausul ka'idan kenan amma koya jumla ta yi tsawo matukar in an shafe sadrus sila ba ta iya kasantuwa ta kasance sulatul masul to shafe ta da rashin shafe ta wannan ja'izi ne saboda dama al'ibra bai ma ba Abin da ake dubawa abin da zai biyo bayan sadur sila idan aka cire shi shin abin da ya rage yana iya zama sadur abin da silatul mawdu amma idan ya zama na abin da ya rage bayan an cire zai inganta ya zama silatul mawdu bai dace ka cire ba ba to kawo ne da wala ka fahimci magana ai akwai tambaya wala na inda bai dace a cire ba ko da eh, abin da ke bayan shi yana da tsawo eh idan dai ba wani iya zama bane akan sirrin wasu khalas kana da zabi in ga dama ka tabbatar in ga dama ka share saboda tuni za a gane cewa an cire wani abu sabanin abin da zai iya inganta ya zama babu iya ganewa tunda me aka share a wurin ka share shi da rashin sa duka jumla ta tsaye to me muke nema ba za mu iya ganewa ba ya zama dole a kawo shi eh zai masa illa sai dai a wurin kufa eh su ne suka ce ya inganta hujjan ku sun ce ana karanta tamaman alal ladhi ahsan amma mu a wurin mu ina jin ahsana ne haramomi <laughs> ko to subhanakallahumma wa bihamdik shara la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk